Gwamna Abdullahi Umar Ganduje yana ƙoƙarin ganin cewa an buɗe ayyukan jigilar fasinjoji na ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma filin jiragen saman Murtala Muhammad don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Abubuwa biyu ne kacal suka kawo mu wannan guri. Na farko mu goda shugaban ƙasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai ɗaukar jirage daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roƙa a zo a bikin na buɗe wannan guri. Sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga kasashen waje zuwa tashar jirgi ta Kano domin wannan zai bunƙasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu kasashe na Afirka ta yamma kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport a kan irin taimako da shugaban ƙasa yayi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na Emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a Kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a Kano ya kuma ba mu wasu ka'idoji na gina wato babbar kamar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta kashe muku dan kuɗaɗe an sa irin waɗannan na'urori wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba kuma jihar Kano duk da mun fi ko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ƙari ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma. A cikin watan Satumban shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta sake buɗe ayyukan jigilar fasinjojin ƙasa da ƙasa bayan kasancewa a rufe na tsawon watanni shida domin daƙile yaduwar cutar coronavirus da ta yi mummunar tasiri ga tattalin arzikin ƙasar. Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen sama Malam Aminu Kano ya yi armashi. Mun tattauna kuma abin ya yi armashi. Lalle azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilas sai sun je Kano. Amma su ko mutanen Kano tilas sai sun tashi daga Kano. dai na cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko kastam ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos. Domin waɗannan airline ɗin in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba fasinja ba su zuwa sai aikin babban yiwuwa. Magana ta biyu kuma za a buɗe filin jirgin Kano. Amma ba wai hurumin mu bane kaɗai mu 'yan ma'aikatar sufurin jiragen sama. Akwai ma'aikatar ƙasashen waje, akwai ma'aikatar lahiya kwamiti na eh, annoba corona da sauransu game da batun bawa masu zuba jari daga ciki da wajen najeriya damar shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman najeriya malam sirika ya ce mu a gwamnatin muhammadu buhari ba za mu sai da kayayyakin al'umma ba kamar da aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo ma da wato al'umma su wato gwamnati saboda ka tashar jirgin kano na cikin wanda za mu ba da jingina sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a kano zai yi matuƙar tasiri ga da tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa. Gaskiya sake buɗe shi zai yi matuƙar tasiri ga, tattalin arzikin Najeriya. Saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon COVID-19 ya sa abubuwa da yawa sun ɗan baya. Ko da 'yan kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci. So ga sake buɗe shi da za a yi yanzu ba ƙanƙanin ci gaba ba ne. Halima Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.